وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منك يقوم قوة رمضان هجر منزل الله sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa garin madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan tarihin ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna wa Allah godiya muna ƙara jaddada godiya gare shi wanda cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da ƙaddarawansa da hukuntawansa ya sake mana arzikin haɗuwa a wannan wuri mai albarka a wannan mahalli mai albarka wanda shine masallaci ɗakin Allah ba don komai ba sai don ci gaba da aiwatar da aikin alkhairi da kuma gabatar da aikin alkhairi wanda shi ne karanta alkur'ani mai girma littafin Allah da kuma ƙoƙarin fassara shi eh, kamar yadda magabata suka fassara don neman samun tsira a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama to ya Allah ka sa ƙura'ani ya cece mu gobe kiyama ka sa ƙura'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba a kafin ci gaba da karatu akwai wato sanarwa kamar haka wato commissioner of police na bauchi state ya turo da sako wato na musamman na jinjinawa da kaddarawa da darajawa da martabawa ga wannan majalisi mai albarka bisa ga ƙoƙari da suka yi suka yi wato suka ɗauki hali na dottaku na sanin ya kamata duk da abinda ya faru da wato asalin malamin su na sa da aka yi wato gayyatan da jami'an wato jami'an farin kaya suka yi masa da aka gwada kamar dan lokacin ba zai yi tsayi ba sai da mana kuma gashi an samu dan tsawon lokaci shi amma duk da haka ya gwada eh, mutanen majalisin suna da tunani da kuma nagari da kuma sani ya kamata yace gaskiya ya jinjina wa mutanen wannan majalisi ya kuma ƙara jinjina musu saboda halin dottako, da sani ya kamata da kuma irin aiki da ilimi da suka yi na karɓan wato ƙaddara na ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma jarrabawar da Allah ya saukar zuwa gare su saboda haka ya ce a gaya wa mutanen wannan majalisi yana jinjina musu yana ƙara jinjina musu ya yi murna ya yi farin ciki ya ji daɗi da yadda ya ga mutanen majalisin nan suka yi ƙoƙarin wato kwantar da hankalin jama'a kar a sami wato matsala kar a sami tashin hankali sakamakon jarrabawar da wato ya faru to alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah shi ma commissioner of police kuma mutanen majalisi muna cewa mun gode da wannan jinjinawa da wannan kaddarawa da wannan kimantawa da kaiwa wannan majalisi din sakamakon wato abinda suka yi kokarin yi na kwantar da hankalin al'umma kar a sami tashin hankali mai girma kwamishina na police abinda muke ƙara gaya maka shine dama tuntunin mu malaminmu kullum abinda yake karantar da mu yana karantar da mu zaman lafiya ne yana karantar da mu zaman lafiya da girmama dukkan wani mai girma da martaba dukkan wani mai martaba matukan wato girmamawan bai saba wa Allah ba bai kuma saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa'annan ya karantar da mu imani da kaddara mu yi imani da kaddara imani da kaddara yana daga cikin rukunin imani guda shida Eh, duk wani abin da ya same mu mun san daga Allah yake kuma gun Allah za mu koma na'am mun san daga Allah yake kuma gurin Allah za mu koma saboda haka mu ba mu wato ba duka ba zagi ba bakar magana illa iyaka kawai mu addu'a za mu ta yi Allah za mu taro ka mu ba ma yin aiki irin na jahilai na mu je mu daga zanga-zanga ko mu je mu yi kone-kone ba a mana irin wannan tarbiyyar ba kun san kowane tsuntsu yana kukan gidansu ne to mu mu zanga-zanga da ihu ba kukan gidanmu ba ne ana ganewa me kukan gidanmu addu'a in ma mutum ya zalunce mu ne to Allah muke cewa ya Allah ya Allah ya Allah duk wanda ya zalunce mu Allah ka kwace ka kwata mana hakkin mu kuma muna da imanin cewa duk wanda ya zalunce mu in muka yi addu'a Allah ba zai kyale shi ba masu wannan addu'an kuma suna da yawa iyaka nan masallaci ne iyaka nan garin ne Najeriya ne kawai yanzu ne kadai kiran da aka yi mini tun daga abin ne ya faru daga gurare daban-daban ba zan iya faɗan adadinsa ba har sai da na kashe wayana kowa sai ya yi addu'a to kuma karka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki Aliyu bin Abi Talib zuwa kasar Yaman dan karban zakka annabi ya ce iyaka wa kara'ima amwali na hana ka karkaje ka zaɓi mafi darajar dukiyoyinsu ka ce shi kake so kuma da ƙarshe ina gaya maka cewa wata a watan mazlumi ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun don babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Allah to kuma ma sha Allahu faɗuwa ta zo daidai da zama ya zo cikin wata ramadana dama akwai wata bonanza ta karɓar addu'a a cikin watan ramadana saboda haka za mu ta aikawa kuna ganewa sa'annan muna kara gaya maka commissioner of police mu ba za mu taɓa daga hankali ba da izinin Allah ta'ala ba ɗabi'ar mu bane ba halin mu bane ba mu tashi a wannan yanayi ba kuma ba za mu yi shi ba abinda za mu kawai ne me addu'a in muka ce ba za mu yi addu'a ba ka mu yi ƙarya addu'a kan zamu ta jefawa zamu jefa a sujada in muka kai goshin mu a ƙasa bayan karatun alqur'ani lokacin shan ruwa lokacin qiyamul layl idan aka zo eh, abin da witiri, za mu kai kuka zuwa ga Allah kuma insha Allah duk wanda ya zalunce mu Allah zai taimake mu a kansa. in mutum yayi amfani da karfin sa to mu ba da karfin mu za mu yi amfani ba da karfin Allah na'am in mutum yayi amfani da karfin sa to mu kuma za mu yi amfani da karfin mu ba da karfin Allah za mu yi karfin Allah ya fi namu kuma ya fi na dukkan wani azzalimi saboda haka ga Allah muka koma to da wannan kuma ina ƙara jan hankalin mu. ɗaliban majalisi duka in nace ɗaliban majalisi ba ina nufin sai wanda suke cikin masallacin nan kawai yanzu ba ko sai waɗanda suke cikin jihar bauchi ƙwaryar jihar bauchi ba su kaɗai nake nufi ba duk wani ɗalibi da ke da alaƙa da wannan karantarwa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kiransa da cewa ya kwantar da hankalinsa ya hadisi na Umar bin Al-Khattab radiyallahu an Imam Muslim ya rawaito hadisin cewa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi mu kuma wannan ita ce aqidar mu muna yin imani da me da kaddara saboda haka ta da jijiyan wuya ba namu bane gungu gungu da yawan surutai ba namu bane ta da jijiyan wuya ba namu bane kamar da muke jaddadawa kullum in ma ka ji abin ya bata maka dai kawai shiga addu'a in ka tuna ka tuna an zalunce ka kawai ka fara gaya wa Allah saboda haka ba za mu janye ba muna ta addu'a ka kuma insha Allah Allah zai karba mana saboda haka mu ma mun yi godiya wa shi commissioner of police da ya mana wannan jinjinawa mu ma kuma mun jinjina masa mu ma muna gaya wa commissioner of, of police muna jinjina masa tun da shi wato ya gwada mana shi dattijo ne kuma shi ma ya san ya kamata ya san daidai saboda haka shi ma Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi cikin wannan jagoranci da aka bashi ya masa gudunmuwa mu ma Allah mana gudunmuwa baki daya ba tare da bata lokaci ba insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a karatunmu muna nan ne a cikin suratul baqara wato sura ta biyu a jerin gwanon surorin alkur'ani daga sama a karatunmu na jiya mun karanta aya ta 271 haka ne sai muka dan shiga aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu amma ganin cewa lokaci ba zai ishe mu na bayanin ayan ba sai muka ce mun ɗaga fassaran ayar sai zuwa yau za mu ci gaba insha Allahu tabaraka wa ta'ala muna masu roƙon Allah ya mana jagoranci a rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله ما أوكاكين سركي يتي laisa alaika hudahum walakin Allah ya hidi ya sha wa matun fi ƙumin khairin fali an fasikun wa matun fi ƙuna illabta ba a wajihilla wa matun fi ƙumin khairi yi wasa ilaikun ibn abi hatim ya fitar a cikin tafsirinsa daga sa'id bin jubair ya ce wato ya kasance musulmi suna ciyar da kafirai waɗanda suke ahalar jimma da ma'ana waɗanda ake wato kama akwai amana tsakaninsu da musulmi ana zaman lafiya ba a yaƙan juna sai ya zamana ana ciyar da su ana ba su sadaka bi ma'ana fakiran cikinsu ana ba su sadaka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga talakawa sun yawa wato talakawan musulmi sun yi yawa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a daina ba su wa'annan kafirai ahalul zimma ɗin annabi ya ce a daina ba su sadaka annabi sallallahu Alaihi wasallam ba ya yi haka don mugunta ba ne ba ya yi haka don kaushin hali ba ne ba ya yi haka don wata manufa ta daban ba a'a annabi ya yi haka ne don manufan alkhairi wato manufar annabi ita ce annabi yana son a hana su ne saboda ko za su shigo cikin addinin musulunci su zama musulmi sakamakon hana su to sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa laisa alaika hudahum ai shiriyansu ba a hannunka yake ba ba kai aka tilasta wa ka shirye da su ba shiriya ta Allah ce datarwa ta Allah ce Allah shi ke ɗora wanda yake so akan tafarki madaidaici Allah shi ke shirye da wanda yake so hanya na kwarai wanda Allah ya shirye da shi shi da mashiryayye wanda Allah bai shirye da shi ba ko ba za ka taɓa samun wani majibincin da zai shiryar da shi ba tun lokacin da wannan aya ta sauka daga nan kuma sai aka ci gaba da basu me aka ci gaba da basu sadaka wato talakawan ahalud dimma wato kafiran da ake zaman lafiya da su ba a yaƙi da su ake da amana da su to daga nan sai aka dawo aka ci gaba da basu sadaka kamar yadda aka saba basu a baya aka dinga taimaka musu kamar yadda aka saba taimaka musu a baya tun da dama sadakar da ake basu ana basu sadaka ne na su ɗauwi ba sadaka na wajibi ba kamar yadda muka yi bayani a jiya to wannan aya da Allah ce wa annabi laisa alayka hudahu tana daga cikin ayoyin da a cikin alkur'ani in ba ka tsaya sosai ka san yadda qur'ani ke tafiya ka san yadda ƙur'ani ke gabatar da karantarwansa sai ka ce akwai contradiction a cikin al'qur'ani. wannan ayar tana cikin ayoyin da suke gwada kaman akwai contradiction amma babu contradiction a cikin al'qur'ani. abin da ke nufi shi mai karatu wadda bai karanci ilimin yadda za a yi a gudanar da bayanan ayoyin ba in ya karanta wannan ayar in ya hararo wata ayar a cikin alkur'ani sai ga kamar suna cin karo da juna alhali ba contradiction tsakanin ayan qur'ani da ayan qur'ani ba contradiction wato ba cin karo da juna ba tuka da warwara a wannan ayar akwai makamanciyarta can kan abin da ya shafi labarin abu talib lokacin da ya zo mutuwa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi iya ƙoƙari ya ga abu talib ya mutu akan addinin musulunci amma sai dai kashi Allah ya riga da ya rubuta ya kaddara abu talib ba zai mutu akan musulunci ba akan addinin kakanu da iyaye zai mutu addinin bautan gumaka annabi ya iya ƙoƙarinsa don abu talib ya karɓi musulunci amma tun da shari'ar ta Allah ce manzon Allah bai iya shirye da shi ba har Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yi iya ƙoƙarinsa abu talib ya musulunta in ba manta ba lokacin da abu talib yake gadon mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gurinsa yana ce masa ya kai baffana, la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah wannan kalma ce da zan kafa maka hujja da ita a gurin Allah gobe kiyama ka shiga aljanna sai da mana akwai wasu ƴan uwansa kafirai guda biyu suna hana shi faɗan kalmar idan annabi ya ce ka ce la ilaha illallah sai ta ce masa yanzu kai ba za ka mutu akan addinin Abdul muttalib ba addinin kakanu da iyaye addinin bautan gumaka addinin kaza addinin kaza ba za ka cika a kai ba har da ƙarshe dai shakawarsa ta rinjaye shi ya ce me ya ni kan zan mutu akan addinin Abdul Muttalib kuma ya mutu akan addinin Abdul Muttalib ya mutu akan addinin waye addinin Abdul Muttalib duk Allah ya wa manzon Allah haka ne sallallahu alaihi wasallam dan ya gwada manzon Allah baya iya shiryar da wanda yake so shiriya a hannun Allah take shiriya a hannun wa take a hannun Allah wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah ya batar shine batacce to kaga nan ayar wadda ta muke karantawa a suratul baqara tace laysa alayka hudahum shiriyar su ba a ka yake ba ba kai ne zaka iya shiryar da su ba Allah ne mai shiryar da su ba kai zaka iya dawo da su musulunci ba Allah ne zai dawo da su musulunci kai naka kawai wa'azi ne kai na kawai faɗakarwa ne kai na kawai isarwa ne in ka isar da sakon Allah ka gama naka wanda ya ga dama ya yarda wanda bai ga dama ba kare yarda kai ba ka da laifi Allah ba zai kama ka ba da rashin imanin su gobe kiyama rashin imanin su zai cutar saboda kai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka shine isarwa ka kuma isar idan ka sace koma ka dubi wasu ayoyin kuma ce kuma Allah ya ce manzon Allah ɗaya na shiryarwa ina sai mana bayani don mu gane cewa ba contradiction a cikin Alƙur'ani. amma waɗannan ayoyi din wadda bai san Alƙur'ani ba zai ce to akwai contradiction a cikin Alƙur'ani. to kafin mu kai ga nan shari'a ta kasu zuwa gida nawa gida biyu akwai wanne akwai at-tawfiq akwai at-tawfiq huda tawfiq kenan me huda tawfiq dace daga Allah kawai ya dace da mutum ya zama musulmi sai wanne kuma sai huda wanda yake na irshad wato kama a to irshad kaman ya kenan Adilara kaman yaya kauna mutum hanya kaman yaya ka kira shi da me ka karanta masa ayoyin Allah ka masa wa'azi wannan ana ce masa me huda irshad to bari muku tambaya da Allah ya ce alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin wannan wani irin shari'a ce tawfiq ne eh irshad ne ko tawfiq waye ce tawfiq waye ce irshad kai kace tawfiqi tawfiq ne kai kuma kace to kai me zaka ce tawfik ne na'am ai Eh, akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuridullahu bi khairin eh na'am to kaga yana nuna maka cewa ai jumfin Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mutum ne ga shirya ko da an karanta masa Qur'anin ma in ba Allah ya dace da shi ba zai fahimta ba eh okay wato a cikin maganan ka yanzu <laughs> ka dawo layin layin Ismail Ismail ka ce ko da an karanta masa in Allah bai dace da shi ba zai karba ba to Yahuda Irshad kenan <laughs> saboda haka shi ƙura'ani ma ba huda ba na taufik ba ne na irshadi ne kuna ganewa ya haska maka hanya ne in Allah ya datar da kai sai a dalilin haska maka hanya in sai ka bi ka shirya an gani to ana Allah ya ce manzan Allah baya shiryarwa Allah ya sake cewa ma shiryansu ba a hannunka yake ba sa'annan kuma a suratu yasin sai Allah ya ce wa innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kaga sai Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim innaka ka Wa waye kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce innaka lalle kai wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai innan kana shiryarwa zuwa ga tafarke madaidaici a'a to kaga anan yanzu idan ka zo ka tsaya idan ba karanta yadda ake jama'a wayannan ayoyin ba sai ka ce akwai contradiction kun san aya akwai ma masu cewa akwai cin karo a cikin ayoyin alqur'ani ko akwai masu cewa akwai kuskure ma na yaren larabci a qur'ani har na taɓa yin alƙawari wani lokacin ce in Allah ya yarda zan zo in yi karatu kuma in kawo ayoyin da suke kawo suna cewa wannan shi ke gwada contradiction din alkur'ani kuma ƙarya ne ƙur'ani ba contradiction a cikinsa littafin Allah ne to kaga ana cewa innaka tahdi ila siratin mustaqim yan uwa ku ne fa za ku faɗa mun ayoyin nan can an ce innaka tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha nan ma kuma aka ce laysa alayka hudahum sai ga can kuma an ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya za mu hada wannan ayoyin ko yana fasara ne ta ya za mu hada su na wa alaikum salam can innaka la tahdi man ahbabta na'am yana magana ne akan hidaya yana magana ne akan wato huda na abin da ya shafi tawfiq huda tawfiq kenan na'am annabi bai da dama akan huda tawfiq Allah ne kawai ke da ikon wannan na'am wannan kuma wa innaka tahdi ila siratin mustaqim shi kuma irshad ne manzan Allah Allah ba shi dama ya maka wa'azi ya maka faɗakarwa ya maka nusantarwa ya eh, fa man sha'a falyu'min kenan wa man sha'a falyakfur jayyid jazakallahu khairan haka ne to akwai irin waɗannan ayoyin da yawa a cikin Alƙur'ani, wanda in ba kana karanta ba za ka zo ka dinga ka tobara cikin Alƙur'ani mai girma shi yasa tafsiri yake da matukar wahala babu laifi mu sake ƙaro wasu misalan misali Allah ya ce Allahu ya tawaffal an hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai kuma gashi a suratul an suratul Allah ya ce me Allah ya ce wa huwa al-qahiru فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله كم يتاكي براء سورتي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون to yan uwa biya ya mu yi ana an ce Allahu ya tawaffal anfus Allah shine ke karɓar rayuka haina mauti haya ya mutuwansu walati lam tamut fi manamiha wadda kuma mata mutu ba Allah kan karɓi ranta a wani lokaci a lokacin baccin ta ai lokacin bacci ma bacci ma menene mutuwa ne bacci karamin mutuwa ne in ba Allah ya karɓi ran gaba ɗaya ne mutuwa na gaba ɗaya ba to yakan karɓe ta yayin me yayin bacci to sai ya gwada a wannan ayar wake karɓar rai ba ku amsawa wake karɓar rai to can kuma za aka ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum ce mala'ikan mutuwa wadda aka wakkala wa kowan ku shi zai karɓi ransa can an ce Allah ne nan kuma an ce mala'ika ne akwai contradiction kenan Allah ne zai karɓa? to to shikenan to ya za ku yi kuma da ayan da ke suratul al'am inda Allah ce ce huwa al-qahiru fawqa ibadi ah wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafaba hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna nan kuma sai aka ce mala'iku da yawa ne za su karkara can an ce Allah nan an ce mala'ika daya nan kuma an ce mala'iku da yawa yanzu akwai contradiction kenan koya babu to yana jan mu'amala ayoyin ya kamata mu dinga irin wannan tattaunawar ko tunda majalisi ne na ilimi kuma ɗaliban ilimi ne ni din ma ɗalibi ne na ilimi ba wai malami bane ni tattaunawa kai muke irin namu na ɗalibai na'am ya jama'a mana ayoyin wa alaikum salam bari na fara ba wannan dama kai ka bada abin din wasu malam bismillah ayan farko Allahu ya tawaffal anfusa na'am inda aka ce Allah shi ke karɓar rayuka shi Allah shi ke karɓar rayuka aika masu masa aika Allah shi ke karɓar rai amma ma'anar karɓar da shi karɓar ran yakan aiko mala'ikan mutuwa ne sai mala'ikan mutuwa kuma ya nemi mala'iku masu taya shi aiki taya shi aiki kamar yaya wajen ah, cire ran eh, to waye hakikani mai ɗaukar ran <laughs> <laughs> to me yasa aka jingina daukar ran zuwa ga mala'ikan mutuwa zuwa kuma zanni wa ya faɗi haka <laughs> ko ba ga wani a to ai dama abin nan ne ya tattaunawa tattaunawa ce ta ilimi to Allah ya saka alkhairi kai kokari malam gaskiya kai kokari sosai jazakallahu khairan akwai wanda suka faɗi irin wannan maganar saka can cewa mala'iku din nan mala'iku suna taimaka mala'ika mutuwa wajen zara rai akwai wanda suka tafi akan wannan na'am wa alaikum salam Allah dai gaba ɗaya shine yake da Allah wato gaba ɗaya dai Allah shi ne mai ɗaukar ran ne kudura a na'am su ko mala'iku dama su ko mala'iku dama su ibadullahi ne to mutane kuma ibadu ibadu waye ne na'am ci gaba na'am la ya'sun Allah ma amara na'am haka idan Allah musu umarni a dauki wani eh za su su dauke shi haka su kamar suna eh, to wai su ne masu daukan ko Allah ne mai dauka kamar da wani daga cikin hadisai ba su tabbata da haka amma wai hakikanin wanda ya karɓi ran shi Allah ya eh lokacin mutum yayi eh ya eh. lokacin dan lokaci yayi kuma eh. akwai eh. mala'ika ne kamar yadda mala'ika ya zo annabi Musa Musa da <laughs> ya fadi na'am wanda ya zo mu ba shi da aikin zarar mala'ika na'am amma kuma da umarnin Allah na'am to amma misali yanzu ba malam sai mutum ya zo da wuka sai ya caka wani a ciki sai mutumin ya mutu wa ya kashe shi shi wanda ya yi sababi amma mala'ika shi ne da wa ya ɗauki rantun mala'ika mala'ika ne hakikanin wanda ya ɗauki ranko Allah mala'ika ne hakikanin wanda ya ɗauki ranko Allah mala'ika ne ya zara amma ubangiji ya kaddara kwanan sa kai shi Allah shi yana kaddarawa ne eh. mala'ika kuma sai ya ok sai ya zarsa eh to yanzu a takaice za mu ce mala'ika ne ya dauka ko Allah na'am malam na'am wa alaikum salam ko da shekarar mu ja lokaci da yawa ko yawa ku yan uwa kuna ji na shi mala'ikan mutuwa jingina masa daukar rai majazi ne hakikanin wanda ya dauki shi shine waye shine Allah su ma waɗannan sauran manzannin jingina musu daukar rai da aka yi din majazi ne waye hakikanin mai daukar ran Allah to amma da ne bayanin shine kaga gaba ɗaya dai Allah shine mai daukar ran amma waye Allah ya wakkala da ya je ya aikin fito da ran malakul maut malakul maut kuma an ce ɗaya ne sai aka sake cewa kuma da yawa suke to abinda malamai suka yi bayani shine kafin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa lokacin da mutum ya zo mutuwa zai ga mala zai ga mala'iku iya ganin sa mala'iku zai dinga gani haka ne me aikin wa'annan mala'ikun da zaran shi malakul maut ya zo ya zara rai to su wa'annan mala'ikun kuma ba za su bar ran a hannun malakul maut din darfata ainin ba ko da daidai da daidai da kyautawar ido ba za su bari ba yana cirewa ya gama nasu kawai za su karba aikin su kenan shi yasa su masu aka ce musu aka ambato su a ciki tawafatu rusuluna kaga idan shi malakul mauti ya zara rai su ma yana zarewa sai su karɓo ran sai su tafi da ran kaga su ma su yi musharaka wajen me an gane to amma gaba ɗaya mai ɗaukan waye hakikanin mai ɗaukan Allah na daukan zuwa gare su majazi ne hakikani mai daukewan shine waye shine Allah sai ka wani misali ko daya misali ka misali ko daya daga nan sai mu ce a a a kawo shi daya ina so ne in jefa tambayoyi da yawa misali Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir sa'annan Allah ya ce yahudawa suka ce yadullahi maglula ko Allah ya ce menene walu ainu a ƙarshe Allah ce bal yadahu mabsutatani kaga san an ce biyadihi sai kuma nan aka zo aka ce yadahu ka sake dawa kuma surutu yasin sai Allah ya ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman kaga an ku aka ce aidina kaga aidi jam'u yadin an gane kaga can yadin a bace daya nan kuma da biyu can kuma aidi da yawa akwai contradiction to ya zamu yi mu hada <laughs> na'am abu ne a fili na'am eh eh cewa shi yana da hannaye na'am kuma yi to yana cewa ba wai bane kuma da aka ce da yawa fa a larabci a turanci jam'i ne yake farawa daga daga daga daga daga biyu ko amma a larabci fa daga uku ne amma a turanci fa tun daga biyu ake fara jam'i akwai plural akwai abin da yake mai singula ko yawa to shi daga biyu yake farawa amma larabci fa uku a takaita dai malam duka da wancan wanda yace ID din da yace wanda yace yadin din gaba ɗaya matattarar zuwa ga yada yada ne hannayensa guda biyu ne shi yasa aka mata mu dinga leka ire-iren wa'annan littafai da suke bayanin ayoyin alkur'ani wato akwai wani littafi da babban malami Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ya wallafa sunansa Sharhu Usulin fi Tafsir ya dan kawo ire-iren wa'annan amma shi ma ya sake yin ishara zuwa ga wani littafi akwai wani shahararren littafi akan irin wa'annan matsalolin wanda babban malamin tafsiri al'allamatul qur'ani Muhammadu aminu shankiti ya wallafa sunan littafin daf'u ihamil idirabi kun ji daf'u ihamil idirabi an ayatil kitabi ko an ayil kitabi za ka samu ire-iren wa'annan na'am Allah ya ce laisa alaika hudahu. kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriyar su ba a hannunka yake ba ba a dora maka shiryar da su ba shiriya na waye na Allah ne kai in kai wa'azi ka gama naka in ka faɗakar ka gama naka in ka isar da sakon Allah ka gama naka to shi sa'annan ɗauka wa kai wani nauyi na tsananta wa kai akan rashin shirya su ba naka bane shirya na waye ne shirya na Allah ne idan har Allah bai shiri mutum ba duk iya kokarinka billahi alladhi la ilaha illa huwa ba za ka iya shirye da shi ba wani irin bugawa ne annabi Ibrahim bai yi da babansa ba ya shirya bai shirya ba wani irin bugawa ne annabi Nuhu bai yi ba da ɗansa Kan'ana ya shirya bai shirya ba wani irin kokarin ne shi annabin karan kansa bai yi ba akan Abu Talib kai Abu Talib fa shi kan har na cewa shi din nan ya san cewa annabina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula malamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubinan shi fa ya san addinin Muhammad shine gaskiya amma kaga tunda Allah bai shi shiriya ba cewa ni ba dan ina jin tsoron zagi ba kada ce na koma addinin yara na bar addinin kakanni da iyaye a ce na yi abin kunya da na bar addini na na koma addinin Muhammad na san addinin Muhammad shine mafi alkhairin addinin da ke ban kasa gaba daya shi yafi su alkhairi kuma shi yafi su zama daidai amma da haka bai musulunta ba to da haka shari'a ta Allah ce shi yasa Allah ce fa zakkir ara maka ɗan karanto mana ayar mana fadhakir innama anta fadhakir innama anta mudhakkir hmm. lasta alaihim bimusaytir hmm. illa man tawalla wa kafar hmm. fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al'akbar Allah madaukin sarki yake cewa fadhakkir kai wa'adi innama Wata mazakir iyaka kawai kai mai wa'adai ne in kai wa'adai ka gama daga duk mutumin da ga shi yana kokarin tilasta mutum wai dole sai ya zama mai imani to ya sauka daga tsarin shari'a in ka kawa mutum wa'adai ka gama kar ka zage shi kar ka la'ane shi kar ka muzanta shi kai ka gama naka in ya dauka nasa in bai dauka ba nasa gobe kiyama Allah zai tambaye ku duka zai tambayi mai wa'azi zai tambayi wadda aka yi masa wa'azi fa da nas'alanna alladhina ursila ilayhim ولنسألن المرسلين ولا آه، فلنقصن عليهم أرما آه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الرجيم Allah madaukin sarki ya ce fala nas'alanna ladaina ursila ilaihim Allah ya ce wallahi za mu tambayi waɗanda aka yi aika zuwa gare su waɗanda aka yi musu wa'adi za mu tambaye su wala nas'alanna al-mursali za ko mu tambayi su ma dan aikan da aka aike su yi wa'azi Allah ya ce fala naqussanna alaihim bi ilmin za mu kissanta musu za mu labarta musu bisa ga ilimi Allah ya ce wa ma kunna ga'ibin ba wai mun kasance a fake muke ba ba wai mu san cewa manzanni sun isar ba ba wai mu san cewa ga irin martani ko kuma irin amsar da al'umar manzanni suka bayar ba mun sani kawai za a bayyana wa kowa ne wato saboda kowa ya tabbatar cewa an masa me an masa adalci saboda haka Allah shi ke shiryar da wanda yake so Allah ya ce wa matun fi min khairin fali anfusikum Allah ya ce duk abin da kuka ciyar na wani alkhairi to wato sakamakon sa na kuɗi kun yi wa kawunan kuɗi in kun ciyar kun taimaka wa kawunan ku ne ba Allah kuka taimaka masa ba in kun ciyar kun agaba wa kawunan ku ne ba Allah kuka agara masa ba dan sakamakon ciyarwan zuwa gare ku zai koma Allah ya ce wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah to wannan shine ake ce masa annahayu bi sigatil khabar kun ji kuwa annahayu bi sigatil khabar wato hani ne aka yi amma sai aka kawo kamar sigan ana baka labari kuna ganewa akwai misalsalinsa da yawa a ƙur'ani Allah ya ce Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yaruna azwajai والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يا يا رمى Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan Allah ya ce waɗanda ake karɓar ransu daga cikin ku wato waɗanda suke mutuwa suke barin mata sai Allah ya ce ya na bi an na arba'ata ashirin. za su yi zama wato suna yin zama ne na me suna yin zama na idda ko kuma zama na takaba na wata hudu da kwana goma kaga ana an kawo shi bisigati mala gacin khabar amma wannan shi kuma al'amuru ne kuna ganewa yakan zo al'amuru gacin khabar yakan zo kuma annahyu bi sigatil khabar kun ga wannan wa kuna wannan al'amur annahyu ne bi sigatil khabar yana da yan uwa a cikin wannan surar ma a can baya akwai yan uwansa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah la ta'buduna illa Allah inna wannan annahyu ne bi sigatil khabar hani akai amma da sigan me sigan ba da labari an hana cewa karku wato ma'ana karku bauta wa wani sai Allah amma sai aka abu asiga labari a ayar gaba da wannan ma wa in akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum wannan ma menene wannan ma annahayu ne amma bi sigatil khabar ko bi lafzil khabar hani akai amma sai aka kawo shi a sigar labari ina wata muna fahimta saboda haka wannan ayar ma nan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah to tunda al-khabar ne bi siga an-nahyu ne bi sigatil khabar ya zan fasara ayan kenan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah sai mu ce kar ku ciyar dan komai sai don neman yardan Allah kaga hani ne wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kar ku ciyar don kowa kar ku ciyar don komai sai don neman yardan Allah Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin Allah ya ce duk wani abin da kuka ciyar na alkhairi Allah ya ce yuwaffa ilaikum za a cika muku sakamakonsa duk wani abin da kai Allah ya aje maka shi kai ka manta ma ka manta ma ka taɓa yi amma Allah ya ajiye maka shi Allah ba zai manta ba Sa'ana abin da kai in nan ba za a rage maka ba abin da kai in nan ba za a tauye maka ba abin da kai inna ba za a canza maka ba Allah masani ya ajiye maka wannan abun kana zuwa kiyama za ka sakamakon sakamakonsa in ciyarwa kai Allah ya gani ya sani in wani agaji ne daban kai Allah ya gani ya sani in wani taimako kai Allah ya gani ya sani duk abin da kai na alkhairi Allah ya san da shi gobe kiyama kana zuwa ubangiji ba ka sakamakon sa Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm hmm. inna Allah sari'ul hisab Na'am abinda Allah madauki sarki zai faɗa kenan yau shikenan ran tashin kiyama ko Allah ce a yau din nan za a cika wa kowace rai abun da ta yi babu zalunci a yau Allah ba azzalimi bane ba irin dan adam bane azzalimi mai neman mutum da laifin da ba shi da shi na'am Allah baya wannan Allah shi mai adalci ne idan ka ga an maka to kayi ne amma ganin kawai baka yi ba Allah ba zai maka ba saboda haka Allah ya ce yau za a cikawa kowace rai abin da ta aikata Allah ya ce babu zalunci a yau to saboda haka Allah ya ce wa matun fi komin khairi yuwaffa ilaikum duk wani abin da kuka ciyar na wani alkhairi za a cika muku sakamakonsa wa antum la tuzlamun kuma ku din nan ba za a tauye muku ba ba za a rage muku ba idan kuka yi aikin alkhairi na haka Allah zai dauki sakamakon sa cancake muku ma kari akai ran tashin alkiyama ya ba ku to Allah ka azarta mu da yin aikin alkhairi Allah ka azarta mu da yin aiki na gari, ka raba mu da yin aiki na sharri Allah ka sa mu gama lafiya kusan ina ga anan za mu ajiye karatu na tafsiri sakamakon na ga malam ya zo ina ganin akwai tambayoyi eh, sai malam ya karanta mana tambayar idan Allah ya sa mu sani mu amsa in mu sani ba kuma gaba daya mu koma makaranta bismillah na'am assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam wannan tambayin da abadun Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wata mata ta taba gaya wa manzo Allah cewa inna Allah la yastahi alil haq hmm. da ba don haka ba da ban karanta shi ba don matsala ce da wani ya turo yake cewa assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah yace a kamar yadda malamai suke bayani aure yana da sharuda. Hmm. to shi ya haɗu da wani jarabawa na kankancewan al'aura shin yanzu shi bai cika sharɗin yin aure ba kenan sannan ya ce ya yi nemi magani ya nemi magani har yanzu allah bai sa matsalan ta kau ba sakamakon haka yana neman addu'a wajen malam da sauran 'yan uwa musulmi wajen su taya shi addu'a Allah ya yi masa wannan matsala da yake fama da ita wannan ai ba tambaya bane a wani akwai tambaya dai a ci haka haka to kamar dai in na fahimci tambayar sa yana nufin shi yanzu shin zai iya yin aure ko ba zai iya yi ba sakamakon an sami ba wato an sami matsala kuma wannan matsalar ta fi zama mafi danja haka ne ko Wanda babu wadda zai iya magance wannan matsalar wa ita matan da zai aura sai shi wannan wadda zai aure ta din to gaskiya in mutum ya kai ga wannan munzali ya zamana ba lafiya ba zai iya biyan wannan bukatar wa ita matan da zai aura ba tsakani da Allah ya ji tsoron Allah kar ha'ince ta kar ɓoye mata abin da ya kamata ya bayyana mata ya kamata ya bayyana mata komai yadda yake gudana ga ni dai ina son ki da aure amma ga yadda yanayi na yake gashi gashi gashi gashi wannan shine gaskiyar lamari don baya da kyau ka ha'inci mace lokacin za ka aure ta ya kamata kowa ya faɗi illar da ke tare da shi kaga aure ya wuce wasa kar sai an zo an yi aure wani abu ya zo ya bayyana daban wadda da ba a san da shi ba kaga za a samu matsala to gaskiya in har ya zama na akwai matsala ta wannan bangaren ina nufin ta bangaren al'aurarsa wadda ba zai iya biya mata bukata ba so har ga Allah in ba zai iya gaya mata ba to yayi hakuri ya taro kun Allah har ya bashi lafiya wannan gaskiyar magana kenan yayi hakuri ya taro kun Allah ita neman magani har Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya to ko da ke dai ya ce kankancewa ne ta iya yiwa kankancewa ya yi amma kuma za a iya an gane abin da ke nufi ko yawwa kankancewa ya yi amma ta iya yiwa da akwai ɗan an fahimta ina wadda ke babu wani kunya a cikin wannan ayi lamarin fatawa ne na addini ilimin addini ba wani abun koyewa a ciki ina kace kankancewa ne ta iya yiwa ya kankance amma kuma yana aiki kaga babu laifi a wannan amma in kankancewa ya haɗu da macewa baya da amfani baya amfani baya abun nan to gaskiya eh, mafi a'ala shine ka ci gaba da addu'a ka roki Allah ka ci gaba kuma da neman magani har Allah ta'ala ya kawo maka lafiya ka dawo da karfin ka yadda zaka iya biyawa wadda zaka aura bukatanta sai dai kuma ta iya yiwa ka samu wata wadda ba ta da karfin sha'awa ta ce ita za ta iya yin hakurin zama a haka za ta iya hakurin zama a haka da kai komai ya bayyana a fili ka bayyana ce za ta iya hakuri a haka za ta iya kamewa to wannan kuma kaga dama baka ɓoye mata ba kuma baka zalunce ta ba in aka yi auren a wannan yanayin ba za a ce ka zalunce ta ba kuma za a ce ka yi ba daidai ba amma in ka ɓoye ka aure ta a haka to gaskiya ka aikata haramun kuma akwai matsala da fatan ubangiji ta'ala ya tsare mu ya kuma azarta mu da faɗan gaskiya da tsoronsa na'am na'am abin yake ba bashi shawara ya ɗauki hakuri ya nemi magani in Allah ta da eh, ce falillahi alhamdu ya eh, za ta iya ce masa eh son ka take eh a ɗaura auren eh, za ta iya fita ta je ta yi aikin tsiya eh ai shi yasa magana na ce in aka sami wata wata take da dan alaman kamewa Kasan duk lalacewa akwai mutanen kirki wadda kamar yadda ka faɗa din na hararo irin wannan maganar ta iya yiwa eh, ta eh, ta yarda a zo a yi aure amma ba kai ba za ka biya mata bukata ba za ta nemo masu biya mata bukata to wannan aikin marasa imani ne amma akan iya samun mutanen kirki duk da dai rayuwar ba ta yi a haka ba dan adam mai rauni ne yana da matukar bukatar wannan ita mace tana da wannan bukatar shi ma namiji yana da irin wannan bukatar amma ba za a rasa samun waɗanda suke iya danne sha'awarsu da bukatarsu ba amma sha'awar da aka bashi din ita ce za ta fi dacewa amma in kuma Allah ya sa aka samu ta inda ake gani tana da alamar kamewa tana da tsoron Allah ta ce za ta iya hakuri ta zauna da shi eh, har zuwa lokacin da Allah zai bashi lafiya to wannan babu laifi idan aka yi auren a haka dan a shi ne bisa ga yarjejeniya babu ha'inci a cikin babu yaudara wallahu a'lam a ah, malam tambaya ta gaba tana cewa kamar yadda aka yi bayani a cikin karatu cewa shirya baya hannu mai wa'azi to shi malam wai me yasa idan aka ga wani mai barna aka masa nasiha karara kuma hakan ya ki amincewa da nasiha ya yi izgiri shin shi wanda ya yi nasiha idan ransa ya ɓaci ya kai ga kamar sa'insa ya yi laifi kai mai wa'azi ba ruwanka da sa'insa ko ba haka bane in kaya wa'adi ka gama naka in kaya wa'adi ka gama naka a tsaya ana sa'insa kila ma har ya kai ga kokuwa har ya kai ga dambe to kaga akwai matsala kai in kai wa'adi kai ka gama naka ba ruwanka da wani sa'insa yawwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk